ce shugaban wannan bankin tun da ya hau wannan ne zuwan shi na farko na afirka yana so ya zagaya kasashen afirka ya ga me ake ciki maganar harkar aikace-aikace na project da ake yi da kuma bukatun kasashen kuma ya samu ganawa shugabannin kasashen waɗanda muke alaka da su kamar ministocin finance to ganin haka ya zaɓi nigeria saboda muhimmancinta cewa ta kasance ita ce ƙasa ta farko da ya fara ziyara mun samu ganin mataimakin shugaban kasa wanda president da yake baya gari ya wakiltar da shi ya ga shi president namu haka kuma an ga minister of finance da dai sauran ministoci kuma an samu tattaunawa a kan tsare-tsaren da ya kamata ita islamic development bank ta fuskanta wajen taimakawa ƙasa kuma an duba an ga projects da suke tafiya waɗanda an riga an yi su tun da me ake ciki yaya za a tabbatar cewa an samu moriyarsu an samu shawarwari cikakku a kan wannan haka kuma an samu an kaddamar da babban project wanda ake cewa special agro processing zones uh, wanda yake ya shafi jihohi shida da kuma federal capital territory a tsakaninmu an haɗu da african development bank da islamic development bank da kuma international fund for agricultural development aka haɗa kuɗi kimanin dala miliyan 500 yadda za a taimakawa harkar noma yadda za a taimaka wa manoma idan sun yi noman nan su sarrafa abubuwan kuma su samu kasuwa da za su sayar wato da yadda za su samu eh, a sarrafa shi ta ko ina har ya kai ma in ma wani industry za a yi da shi a yi eh to wannan amfarin son fari ne kuma shugaban kasa ya murna da wannan eh, gudunma da aka kawo kasa kuma ana sa ran za a kara za a yi sauran jihohi da dama da suka nuna sha'awar kan wannan. Ka ce wannan na dala miliyan biyar ne sabo aka kaddamar da shi kuma a baya ka bayani cewa akwai aikace-aikace da kuke yi a jimlatan bisa kiyasi kaman. kuna aikace-aikace na dala nawa misali a Najeriya a yanzu haka tunda muka soma hudda da Najeriya tsakanin project project da kuma tallafa mutane wajen kasuwanci an kashe kusan dala biliyan dubu biyu tun da Najeriya ta shiga wannan bankin. to kuma a halin yanzu muna da projects wanda yake sun kai kimanin kusan Uh, dala miliyan ɗari tara da wani abu projects wanda yake a yanzu haka ana ci gaba da ayyuka a ciki kuma muna bu da burin cewa nan da 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyu za mu ci gaba da wannan tallafawar muna mun soma magana da gwamnati mu ga yadda za mu yi a samu wani abin da muke kira member country partnership strategy wato yadda menene suke bukata kuma menene muka ga za mu iya tallafawa a samu daidaituwa tsakanin tsakani sannan kuma mu ci gaba da wannan kokarin ah, da muke yi. Gashi shi shugaban wannan banki ya zo Kano akwai wasu aikace ne da ya duba misali? Eh kwarai kuwa akwai project da muke da shi na Kano State Agro-Pastoral Development Project kasa noma da kuma kiwon dabbobi. Mm. To wannan an sa kuɗi dala miliyan casa'in ita kuma gwamnatin state ta kawo nata gudunmawar na dala miliyan biyar aka hada project din yanzu ana ta ayyuka yau yau mun samu zuwa an yi kwamishinin veterinary center asibiti ne na kula da kiwon lafiyar dabbobi eh haka ne haka ne to kuma akwai mun je watari wanda ake noman rani harkar noman rani mun ga yadda aka bunƙasa wajen aka ƙara faɗaɗa abubuwan da ake yi kuma mun ga manoma da yawa da ake taimaka musu ta hanyoyi da yawa da kuma mata da ake taimaka musu wajen kiwo da ba su jari wajen sana'a to mun yi murna da ganin haka kuma banda wannan akwai project da muke da shi na bilingual education wanda yake yana kokari ne ya ga yadda za a gyara makaranta tsarin makaranta yadda mutane zai ba su damar su sa yaran su su koyi da bokon da kuma rabi gaba ɗaya a lokaci dai to muna da wannan kamar tsarin tsangaya din da aka yi na shekarun gwamnatin tarayya ta yi wato shi ne to haka to muna da wannan a jihohi da yawa to Kano tana daga cikin jihohin kuma muna kokarin kuma yanzu mu ga yadda za mu kawo wani tallafin ta hanyar taimakawa tsarin ilimi na shiga primary da secondary mm. to duk waɗannan abubuwa ne da ake kan yi kuma muna fata dai za su kawo albarka cikin ƙasa